A shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu. Ah, assalamu alaikum sunana Musaddiq Bala da kama zaɓar Sani mai nage karamar hukumar Gwale. To, kana wata ƙungiya? Eh, ina ƙungiya kwankwasiya. <laughs> To yanzu ba za ka yi ɓangaranci ba kai da za mu tattauna da kai dangane da siyasa? A ah, to ɓangaren wa zan bi, inda ba ɓangaren kwankwasa ba. <laughs> to gashi a kafa sabon mulki shin kana ganin a irin siyasa ta yanzu ana tafiya da matasa gaskiya dai a wannan gwamnati da ake yi daga sama har kasa ba a tafiya da matasa me yasa ka ce haka domin babu wani abu da ya ce ga an zu an ce na matasa ne domin su ci gaba an fi ba wa matasa kwayoyi da makamai domin su kashe kansu sha su bugu sakamakon gwamnatin da aka yi ta baya ta fi mai da hankali akan matasa gurin taimaka masa da sana'o'i da karatu da kuma tallafi dai na matasa sosai maza da mata amma eh, hmm? yanzu gaskiya ba a yi to baka ganin su ma matasan da laifin su tun da ai da hankalin su a ba ku baya kawai don ku zo ku yi bangar siyasa hmm, ai ana nemo waɗanda kuma ba su da hankali tun da ai ba du gaba ɗaya aka zama ɗaya ba hmm. wasu ana samo waɗanda ba su cika hankali ba ba a fiye samu irin masu hankali dama a ce za a za a ba su wa'annan ba ana amfani da wasu gurbatattu ne kaɗan daga cikin matasa amma aka yi amfani da matasa kamar yadda aka yi amfani da su a baya to insha Allah ba za a samu wa'annan matsalin ba to me amfanin kungiyoyin da kuke da su to ƙungiyoyi in mun yi muna amfani da su amma ba sa amfani sakamakon masu gwamnati suna kokari su abin da suke so shi ake yi a kamar misali zaɓukan da aka yi a wasu gurare irin na ba election ɗin da aka yi duk ba a yi amfani da ƙungiyoyin ba to shi isa kin ga ƙungiyoyin namu ma a karan kanmu suke mana amfani ba sa amfani za cewa yi ƙungiyoyin idan muna amfani da su a shugabanninmu su ma su rinka taimaka mana gurin hoɓɓasa ƙungiyar tun da mu ba za mu iya ba wani abin dai muna yi ne a karan kanmu kawai dai saboda mu sadaukar kawai dai mu nuna wa matasa a ga yadda al'amurori suke waɗanda za su ci gaba kama da karatu sana'o'i da shawararsu. to ta kake ganin za a magance matsalolin nan ta bangan siyasa da kuma rashin damawa da matasa a harkoki na siyasa to gaskiya yanzu ni dai abin da nake gani shine bai zai fita ɗaya zuwa biyu ba abu na farko dai shine a ba wa matasa ilimi hmm. na biyu kuma shine a ba su sana'o'in da za su yi ba kuma kawai a ɗauki tallafin dubu goma dubu ashirin a wakawa domin ko ni aka ba yanzu iya kashe ta a yau amma idan aka ce yau gashi an bani tallafi na sana'a idan ina yi kuma a nuna min inda zan je in kai in sai da wannan abin da nake yi idan kamar sana'o'in hannu kuma akwai ba zan manta ba shekarun baya akwai irin gamin gamin da aka yi irin na harkar ɗinki wanda tsohon gwamna yi sanata kuma a yanzu a yayi to kuma gaskiya har yanzu ba a buɗe su ba akwai abubuwa da yawa da aka yi amma har yanzu ba sa amfani ban san me suke nufi ba ko sai irin nasu mutanen da suke ɗebowa za su ba wata ban sani ba to muna godiya to muna godiya baraka bashir dandalin voa